Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsiye lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hare-haren jiragen yakin da Rasha ke kaiwa a Siriya sun kai zagaye na farko jiya Juma'a. lokacin da shi kuma mai magana da yawun gwamnatin rashar dimitri peskov ke cewa wannan matakin sojan bai da wani ƙayyadadden lokacin kammala rasha ta shelanta a hukumance cewa burinta shine kawar da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini a siriya saboda ta kare 'yan rashar daga illar yaduwar ta'addanci a duniya to sai dai kuma ƙwararru masu zaman kansu a rashar da wajenta cewa suke rasha na amfani da duk sukuninta ne don kare gwamnatin bashar al-assad ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a syria ta faɗi jiya juma'a cewa farar hula kimanin 3,800 waɗanda kusan rubu'in su yara ne sun halaka sanadiyar har-haren jiragen saman da rasha ke kaiwa a siriyar tun bayan da ta fara mai magana da yawun rashiyar peskov ya yi watsi da wannan kiyasi na kungiyar rajin kare haƙƙin bul'adama ɗin shugaban amurka barack obama ya ce makomar aniyar marigayi shugaban isra'ila shimon peres ta ganin isra'ilawa da falasinawa sun yi zama tare makomar a yanzu tana hannun isra'ilawa na zamani na biye da kuma aminansu ya yi wannan kalamin ne a yayin jinjinar bankwana a wurin jana'izar marigayi shugaban na isra'ila obama ya yabi perez da cewa yana ɗaya daga cikin shahararrun mutane na ƙarni na ashirin ya kwatanta shi da sauran gwarazan shugabanni irin su nelson mandela da sarauniya elizabeth ta ingila obama ya yabi perez saboda kufar da ya yi wajen ƙoƙarin warware tashin hankalin isra'ilawa da falasɗinawa sannan ya yi kiran da a sake farfado da irin wannan yunkurin ganin cewa ta bakinsa na ƙarshe cikin mutanen da suka kafa tubalin zaman yau ya tafi hatta lokacin da ake ta kai hare-haren ta'addanci hatta bayan yawan cikas a teburin tattaunawa sai da ya tsaya kai da fata cewa a matsayin falasɗinawa na 'yan adam dole fa ne a ɗauke su da daraja iri ɗaya da yahudawa don haka dole kuma su mallaki ikon shata makomarsu kamar kowa a cewar obama a farkon jinjinar bankwanar sai da obama ya nuna shugaban falasɗinu mahmud abbas wanda ya zauna a layi na gaba ya yaba da kasancewar abbas din a wurin jana'izar da cewa bayyana fata ne na alheri kuma hakan na tuni kan aikin tabbatar da zaman lafiya da ya rage rabon abbas ya ziyarci birnin kudus tun a shekara ta goma kuma shine balarabe na farko da ya ta'aziyyar suwar peres ranar laraba sarki abdullah na jordan ya yi ta'aziyya ga isra'ila ranar alhamis akasarin kasashen larabawa sun yi gum game da rasuwar ta peres wanda ke nuni da daɗaɗɗiyar takaddamar su da isra'ila to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ministocin muhalli na kasashen turai daga garumin rinjaye sun amince da yarjejeniyar birnin paris ta shekara ta biyar, kan ɗumamar yanayi a hukumance da buƙatar ƙungiyar ta eu ta rattaba hannu kan yarjejeniyar don a ware mata muhalli a teburin tattaunawa a yayin taro kan dumamar yanayi da za a yi a watan nuwamba a birnin marrakesh na ƙasar maroko majalisar turai za ta kaɗa ƙuri'a a kan yarjejeniyar ta ɗumamar yanayi ranar talata bayan nan sai kuma nan da nan a karɓo rubutacciyar shaidar amincewa daga kowane shugaban ƙasa kafin yarjejeniyar mamar yanayin ta fara aiki sai kasashe 55 da suke samar da kashi 50 kuma da biyar cikin 100 na iska mai illa ga muhalli sun rattaba hannu a kai bayan wata guda sai yarjejeniyar ta fara aiki miguel arias canete kwamishinan hukumar muhalli na kungiyar eu ya gaya ma 'yan jarida bayan taron na jiya juma'a cewa wannan ƙuri'a mai gagarumin rinjaye ba za ta shafi ƙuri'un da majalisun dokokin ƙasashen ƙungiyar za su kaɗa ba ƙungiyar ta eu mai mambobin ƙasashe 28 na so ne ta nuna ma duniya cewa za ta iya magance muhimman matsaloli a yayin da take fuskantar rikice-rikice da dama a lokaci guda. kwamishina arias ya ce mutuncin turai fana fuskantar barazana ministan shari'ar sudan ya yi watsi da zargin waɗansu da suka rasa muhallansu waɗanda suke zaune a wuraren jabel mara na darfur cewa gwamnatin sudan ta wato baɗa masu guba tun da farko ranar alhamis kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ce tun a watan janairu mutanen da ke yankin na jabal marra a darfur suka ba da rahoton fama da kuraje da ɗayewar fata da ciwon ido da makanta da amai da aman jini da zawo da kuma tsananin matsalar numfashi. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce duk waɗannan alamomi ne na fuskantar makaman guba wanda hukumomin Sudan suka yi amfani da su. Mutanen wato mutanen kimanin 250 ne, ciki har da yara da dama watakila suka mutu sanadiyar harin makaman guban, kuma ɗaruruwan sun jikata a cewar ƙungiyar. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kai dare ya fara ado ina kiɗan mai yawa. Ado ku shafa kima. isa na audi shafa kima mamman bashar ku shafa kima in kun kiɗan ki dan aure ne dan halaye na kaunarsa zuga ki a dara harkin ya da aurenki wai mai ya zuga ki a dara harkin ture mijin aurenki yau sai ga kina sanyawa To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan tasiri da amfanin tazarar haihuwa ga iyaye mata masu haihuwa. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan haɗin gwiwa da aka samu tsakanin hukumomin kiwon lafiya daban-daban da wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi wajen ƙaddamar da rigakafin cutar shan inna a garin Ningi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan ƙalubalen da mata masu juna biyu ke fuskanta yayin da suka zo haihuwa asibitoci a jihar Jigawa. Shi ma rahotonmu na hudu zai magana ne akan hanyoyi da ake kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma hanyoyin da za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ƙarashin tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Malam Safiyanu Mai Kanamani na ƙungiyar MLCH2 ƙungiyar da take tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara a Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Shawara zan baki ɗaukar ta bai zame lallai ba. Da za ki ta gidan aurenki daɗi yana gidan aljanna. ke ruɗa su mu ko kitso ma ba ai domin a ɗaure gindin yawan ta zuba su abin da ke ruɗa su mata kuɗi suke ruɗa ku da karkin hangi naira goma kar a zuga ki da 20 naira idan kwabo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah kiɗa gaban kaɗe a da na shi lallahira jaka zai kuma. Wallahi ya fi jaka ɗaya sa kai ya gidan aljanna. Ilahirin ƙananan asibitoci a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar sun bullo da matakan wayar da kai ga iyaye mata mahimmancin tazarar haihuwa. Wakilinmu Shu'aibu Mani na dauke da cikakken rahoto. Madan Aishatu Shatima wata jami'ar kiwon lafiya. Muna gwaggwada mu mata kala-kala kala na magunguna na zamani na hutu kamar sawa sarari tsakanin aihuwa. To saboda an gano da nan garin maraɗi akwai matsala kwarai biskan harakan nan na hutu. Kamar waɗannan matsaloli? Kamar matsalan mata ba su wa su ba da haɗin kai kwarai a yi musu wannan abu. Zuwa ɗaukar magani na hutu na zamani. Idan ba su zo ba muke abkuwa? to da yake ka san cikin garin Maraɗi, akwai mata yara yara kwarai sun yi yawa ya kamata a ce ana sa sarari ana sa hutu saboda lahiyar mace lahiyar yaro da lahiyar uba shi ma da kaci me yasa na ga dukkan likitoci a birnin maradi kuka dauki wannan rana kuna kamfe to wannan dai ajir pf ga onc da ta yi nuna finance kin shi dan saboda mu duka ko ina duk inda mata suke su samu da inda za su zo ba sai sun wahala ba kenan a kwatanta musu a gwagwada musu duk abin da suke so su tambaya ga su ka gani muna ce mata ku yi tambaya yanda kuke so kalal wani magani ne kuke bada kamar magunguna wanda muke da na nan na zamani kaga dai na ware akwai kwayoyi da ake haɗiya da suke ce ma pilul to ban da su akwai allura da ake ma mata kuma akwai karan damtse da ake ce ma kuma ban da shi akwai roba bakin ma'aihuwa da ake ce ma sterile kuma ban da shi kaga akwai roba ta mazakunta da ta mata da ake sawa na hutu dakon ga magani ga mace bai kawo matsala bai ka matsala saboda ai kamun ake ma yi ba ta maganin nan sai an mata bincike yadda ya kamata a gano wani yake zuwa da jikin kuma ita ma in ta zaba aka gani wannan ya mata sai a mata kuma muna binta sau da kawa a yayin wannan kamfe matar dama suka cika asibitin kofa goma sha bakwai sabilin gane makomar wannan tsari ko matan su yi na'am da wannan mataki gaskiya ga tsari na sahutu alhamdulillah an yi dabara ce akan mata bisa kan ƙoshin lahiyar ɗayansu da su kenan ga ciki ga goyo akwai matsala babba da wahalce kuma kai wahalce kun samu zuwa da izinin mazajen ku to lalle tabbas ni mijina shi ya kawo ni yanzu to wanga tsari gaskiya mun ji daɗin shi saboda shi ga ciki ga goyo fi alhamdulillah akwai wahala akwai takura kai baka huta ba yaron bai huta ba kun mai gida ba ya samun kulawa amma in yaron nan ya dan yi kwari ka dauka shi ma yaron ya ji daɗi kai ma uwar ta ji daɗi mazan ma Allah yanzu kan siya wayi ba su hana mata suna bari mata su zo su dauka ta Aishatu Shitima dauki da nasiha kira ga mata su zo da bubu su zo su ba da haɗin kai su yi tambaya yanda ya kamata dan su gane abin da ya kamata lokaci ya canza mata dole ne su ma a canza lissafi Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar Hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar lafiya ta jihar Bauchi da kuma hukumar lafiya matakin farko da ke jihar da wata kungiya mai zaman kanta sun sami nasarar aiwatar da rigakafin cutar polio a garin Ningi da ke jihar Bauchi. in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Ƙungiyar mamaye mai samun tallafin ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya World Health Organization da hukumar kula da lafiya a matakin farko na ƙasa da hukumar lafiya a matakin farko na jihar Bauchi sun ziyarci garin Ningi inda aka ƙaddamar da kamfen akan rigakafin allurar cutar shan inna. Dr. Khalil A. Isa shine wakilin ƙungiyar lafiya ta ta duniya kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko na Najeriya. Abin da ke faruwa shine mun dan samu dan baraka daga kasan Maiduguri wanda mun samu cases guda uku na wild polio virus. To kusan mu kamar aboci muna boda da su muna halaka da su mutanen mu suna shiga muna shiga shi yasa muka farga dan saboda mu kare mutanen mu kuma kamar yadda muka sani tana cikin jihohi da suke huɓasa a hidimar rigakafi kuma ni haka a jihar Bauchi bauchi tana cikin wannan wannan mun same shi ne saboda gudumawa da iyayen kasa kuke bamu allah saka alheri a takaice dai wannan kungiya na mamaye da ta zo dukkan mu aikin mu ɗaya ne saboda harkan abin da ya shafi lafiyar uwa da jarirai duka shine aikin mu in aka ce uwa ta samu ingancin lafiya ta haihu lafiya to daga nan yaron ta kuma shi zai fara kafi har ya kai lokacin da zai kai wata tara kuma har yanzu dai abin takaici shine kasan mu da sauran ƙasashe masu tasowa akwai mace-mace na mata da kuma yara kasa da shekara biyar wa'annan shirye-shirye da muke yi su ne shirye-shiryen da su taimaka wurin inganta wannan harka na lafiya na yara da su iyayensu da jiya ranka daɗe zan ƙara miƙa gogon mu na neman taimako da gudunmawa da aka saba na a bamu ƙwarin gwiwa wurin wannan aiki za mu fara gobe wakilin ƙungiyar lafiya na duniya kenan dr khalil a isa madam paula rishon adewusi ita ce jami'a mai wayar da kai a ƙungiyar ta mamaye ita ta ta wakilci shugaban na mamaye ga jawabinta a cikin harshen Turanci. This is the first time we are having this royal acceptance. We take survival of mothers and babies seriously. And I want to believe with the open hands you have accepted us, you also take it seriously. We want our mothers, our women who are pregnant to deliver safely. Dr. Polarishin Adewusi ta ce, kula da lafiyar yara da mata ita ce abin lura Don haka ƙasa da ƙasa suka tsaya ka'in da na'in kuma da tallafin gwamnatin Najeriya da hukumomin da suke kula da kiwon lafiya. Mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Ɗanyaya yaya shine ya kasance uban ƙasa a wajen taron inda ya nuna muhimmancin sarakunan gargajiya a cikin allurar rigakafin cutar shan inna. Babu shakka iyaye mata da yawa a cikin wannan ƙasa saboda harkar haihuwa. To yanzu Allah ya kawo Allah ya kawo mana ci gaba wanda idan an kula wannan rashe-rashe da ake ko wahalce da mata suke yi wajen haihuwa kusan za ta zama tarihi sabili da rashin rigakafi iri-iri yawanci yan watanni kaɗan sai su ma malasa su to sabida haka wayannan jami'ai da suka zo su ka mana ta wa'annan fannoni guda biyu abu ne wanda daidai kuma za mu ba da gudunmuwar mu da goyon baya a kowane lokaci akan wannan aiki sarkin ningi kenan Alhaji Dr. Yunusa Danyaya. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Har yanzu mata masu juna biyu na fuskantar ƙalubale daban-daban a asibitoci a jihar Jigawa. Shin kowane hoɓɓasa jami'an kiwon lafiya ke yi domin wa matan matsalolin da suke fuskanta? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ga dai tattaunawar da muka yi da Metrom Hauwa Mansur ta sashen haihuwa. Idan mata dama cikinsu ya kai wata hudu ko wata biyar za su fara zuwa awo. To a yayin da suka fara zuwa awon nan akwai wani farni na faɗakarwa da ake kira health education shine ta sanarwa akan abubuwan da ya kamata ta hanyar lafiya ko ta hanyar matsaloli da za su taso mata da abin da ya kamata ta yi to a cikin wannan shirye-shirye mukan ya gaya wa mata akan alamun rashin lafiya da za ta bijiro wa mace mai ciki kuma lokacin haihuwa biyu ba wani irin alamomin nan za ta gane za ta ji ta gani don ta gane ta zo asibiti za mu nuna mata a cikin waka yanda ba za ta manta ba mm. kin mm. kamar alamomin haɗarin haihuwa kin gani idan ta ga ta fara zubar da jini kin ga haɗari ne sai ke sauri ta zo asibiti idan ta ga tana cikin naƙudan nan zaren cibiya ya hatsari ne maza ta zo asibiti idan ta ji ko tana jijjiga kin gani haɗari ne ke sauri ta zo asibiti idan ta ji ciwon kai mai tsanani idan ta duba hannunta kuma ta ga ya ɗashi kin gani duk muna koya musu a cikin waka yanda za su gane mu fahimtar da su to a cikin wannan health education to akwai farne wanda muke kira birth preparedness shine shirye-shiryen da mace mai ciki za ta yi kafin haihuwa to a cikin shi muna gaya wa mata ba lalle ya zama dole mace ta zo asibiti haihuwa saboda haihuwa ta a yanayin mu na yanzu wani in yana da mota wani ba da shi wani in kusa da yake asibiti wani ba kusa yake ba wani in haihuwa za ta zo cikin dare wani ba za ta da safe za ta zo ko da rana to sai mu ga mace zaɓi nata ne shin asibiti take so ta je ta haihu ko kuma a gida take zo ta haihu idan ciki ya cika wata tara to a nan za ki fara mai da hankali ga inda nake so idan naƙudan nan ta zo a nan zan haihu saboda haka wannan kwana sai ki tsaftace ta cikin tsafta zama cikin tsafta kullum saboda idan lokacin da naƙuda ta zo aka kira wannan matar a nan kwana zaki haihu abin da ya sa muke so mace ta kasance tana da masaniya ga inda za ta hawa a tsaftace shi saboda in ta haihu kar ta yi karo da matsaloli na infections cututtuka da za su iya shiga jikin da jikin ɗanta. To wanne irin ƙalubale kuke fuskanta yayin da mata suka zo haihuwa a asibiti? To ƙalubale suna da yawa gaskiya wasu ƙalubalen laifin mata ne wasu kuma laifin maza na farko idan mata mata suka zo health education din nan ai za mu gaya musu ga abin da mace mai ciki ya kamata ta tanada tunda an san ciki ya kai wata hudu zuwa biyar ai kin ga zaki dan fara siyan abu da kadan da kadan kina jefarwa mm. dole mace mai ciki tana buƙatar idan ta haihu me za a sa yaro a ciki tana buƙatar shi kanshi suturar da za a sa wa ɗanta tana buƙatar shi kansa zani mai tsafta da za a sa mata amma sai ki ga matanmu hausawa su kabilu wallahi suna da tsari mace in za ta zo mijinta zai rahota yana nan tare da ita ta shiga yana haraba a can yana tsaye yana kaiwa yana kawowa amma wasu mu kuma jama'ar mu za ki ga mace kila ita kadai za ta zo a turo ta da tsohuwa da ba za ta iya komai ba wani lokaci kuma ta zo da ita mata mata da goyo wasu ma makota ne in an zo an ajiye ta din nan kuma sannan a zo in wata tara wata biyar a nemi ku idan sun haihu abin da za a cire a sa yaron ma babu rigar da za a sa waɗannan naki da kika haifa yana makarkar sanyi babu to wannan su ne kalubale da muke samu halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. Ganin irin illolin da cutar zazzabin cizon sauro take yi wa manya da mata da ƙananan yara. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayani game da yadda cutar take da yadda ake kamuwa da ita da kuma yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Dr. Dennis Shatima na babban asibitin ƙasa da ke Abuja ya yi bayani akan haka yayin wani gangami na yaƙi da cututtuka da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Goza da Bama da ke unguwar Durmi a Abuja a ranar 11 ga wata. watan agustan da ya gabata cutar cizon sauro dai wato hanya guda uku na ɗaya in sauro ya cije ka wanda yake karin farasa ɗin na biyu mama za ta iya ba yaro lokacin da tana da ciki wato nufin in maman ta kamu da shi yaron da yake cikin mahaifa shi ma zai iya samu an wata rana za a iya haife su ma da shi dan na uku in an baka jini in wanda yake da jinin akwai already malaria din a cikin jini wanda ya donatin jini zaka ga in an baka transfusion naka jinin zaka ga shi ma zaka iya kamu da shi shine yawancin hanyar da an cika samu amma mafi yawa shine cizon sauro ta wace hanya mutane za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta wato akwai hanyoyi da dan dama wanda mutane za su iya da kansu game da wancan na ɗaya shine kada yarda ruwa ya taru kusa da gida wato sauro yana neman ruwa don haifuwa so daga nan an bar ruwa ya taru kusa da gida su gongomini da yawa da ana zubar da su ruwan sama na taruwa ciki zaka ga nan ne za su haifu su haifu da yawa a nan daga nan sai su gudu su zawo cikin gida. Dan na biyu in sun zo cikin gida sun fi cizon mutane da yamma daga mangariba haka zuwa dare amma daga rana na fita sai su koma wurin da dan duhu so a don haka lokacin yamma daga mangariba haka muna ba ma mutane shawarar na daya tun ba yara kankana na ba a sa musu riga wanda su hanaye da su a rufe yake nan za ka ga ba za su iya samu hanya ba dan na biyu za a iya using net wato net shine za a sa in yara za su kwanta a sa ya zama sun kwanta a ciki shi ma yakan hana soro zuwa don abin da aka yi net din da shi soro baya so daga sun so kusa da shi sun ji kanshin su sai su gudu da na uku masu hali za su iya using insecticides wanda za a iya spraying a ɗakin su fita waje don shi chemical din shi ma ba wai jikin mutum yana son shi bane shi yasa daga an fesa sai a fita waje daga ya kakkashe na ciki in za ku koma barci kanshin maganin ya fita sauran na ciki ya riga ya mutu sai ku rurrufe kofa da window ku yi barci haka den na uku shine in mutum ya kamu da shi dole ne a je asibiti a samu maganin sauro dr denis shetima na babban asibitin ƙasa da ke abuja kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a gaida muhammad salisu rabiu Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Malam Sufiyanu Mai Kano Mani na ƙungiyar MLCH2, ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara akan irin ayyukan da suke yi a jihohin Najeriya. To, kamar wannan tallafi yanzu misali mu ɗauka kamar cibiyoyin shan magani na ƙananan hukumomi da kuma unguwanni haka da ƙila kuke hulɗa tare da su to banda tallafin horaswa ɗin menene kuma abin da kuke yi domin tabbatar da su ma sun samu kyautatuwa ta ɓangaren nasu aikin to muna ɗan haɓaka ƙungiyoyi waɗanda ke haɗuwa da su mutane malaman asibiti da na cikin gari su rika zama don su samu baki su murya a kan abubuwan da ke gudana in wata matsala ta faru ana da magana ta cikin gari su kawo asibiti in asibiti suna da wata matsala da 'yan gari su kawo ta wannan hanya su ma sukan ba da taimako ba kawai su yi magana ba a'a amma gudunmawa ta kuɗi ta gyaran aiki in muka je zan nuna maki inda mutane suka yi dunkuro saboda wannan kunge suka gane cewa eh gwamnati ba komi za ta iya yi ba suka zo suka gyaggyara waɗansu abubuwa da suka ci ma waɗannan asibitoci tuwo a ƙwarya saboda haka za ki ga cewa ta wannan hanya sannan kuma mun ƙara haɗa waɗannan asibitoci da ungozoma na da waɗanda ba a yanzu haihuwa suke karɓa ba a'a za su san dubarun da ake yi in aka samu mai ciki su kawo ta asibiti ta haihu wannan ya sa sun samu aiki na biyu kuma tunda ana la'akari da mukaminsu da kwarjininsu in suka kawo asibiti zai ƙara inganta zamantakewa tsakanin asibiti ko da su mutane na gari mm. Mm. to wace haɗin gwiwa kuke yi tsakaninku da gwamnatin ƙasa wajen tabbatar da cewa wa'annan tallafi da kuke bayarwa sun isa ga wa'anda kuke nufi da su samu muna zayyana abin da za mu cimma sannan kuma muna zama da tun daga matakin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma kowane da irin wani dangantaka da muke da su mu ɗauki gwamnatin tarayya muna dangantaka da su ta hanyar yadda za a kyautata har taimako yadda yake zuwa yadda zai zama na cewa mutanen da suka zo za su ba da taimako ga jihohi ko ga gwamnatin tarayya ya zama na cewa gwamnatin tarayya ta san me za su bada sannan kuma ta tabbatar da cewa an tsaya ga wannan muhalli na jihohi ma kuma muna kokarin mu ga cewa abubuwan da ya kamata ya inganta wannan tsari na kiwon lafiya mu ya zama na cewa an gyara su. Malam Sufyanu mai kanamani na kungiyar MNCH kenan a tattaunawar da suka yi da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda akan irin ayyukan da ƙungiyarsu take yi wajen ƙoƙarin wayar da kan al'umma domin rage mace-macen mata masu ciki da jego bayan haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Ma sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice ministan shari'ar Sudan ya yi watsi da zargin waɗanda suka rasa muhallansu waɗanda suke zaune a wuraren Jabal Marra na Darfur cewa gwamnatin ta Sudan ta baɗa musu guba. Amurka ta bayyana bugun ƙirjin da shugaban ƙasar Filipino Rodrigo Duterte ya yi ya kamanta kansa da shugaban 'yan Nazi Adolf Hitler. da cewa abu ne mai tayar da hankali kuma wata kaucewa ce daga aƙidar mutunta ɗan adam da hukumomi a washington da manila suka yi baki ɗaya a kai duterte ya ce zai yi farin cikin hallaka 'yan wato kwaya da miyagu su miliyan uku a matsayin wata hanya ta magance matsalar a lokaci guda hitler ya hallaka yahudawa miliyan uku yanzu haka akwai 'yan kwaya miliyan uku zan yi farin cikin gamawa da su a cewar duterte a birnin dabuwa bayan da ya kai wata ziyara a hukumance a vietnam to madalla abin da ya sawaka